من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله مدفكين سلكي ديبام بكم هدوى أدرس من تفسيري أو أن مسلاتي نا الأمين إسلامي فاونديشن أيوم من رانا رقوم الشاهد وصل رمضان shekara 443 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar 15 ga watan 4 2022 muna roƙon Allah ya datar da mu ga dukkan alkhairi bukatunmu na alkhairi muna roƙon Allah ya biya mana abinda muke gudu Allah ya ba mu kariya Allah ya sa goben mu tafi wato yau wajen imani da lafiya da wadata da kwanciyar hankali kafin ramadana na baɗi Allah ya wadata mu wadatar da babu talauci ciki waɗanda kuma za su zube a ciki Allah ya gafarta mu waɗanda ba su da lafiya muna roƙon Allah ya ba su lafiya ‘ya'yanmu Allah ya musu albarka dukiyarmu Allah ya masa albarka matanmu Allah ya musu albarka waɗanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ya ba su lafiya masu sihiri Allah ya mayar musu da kayan matan da aka yi musu sihiri Allah ka warware wannan sihiri aljanu da suke sihiri Allah ka rubuta su ya Allah ka mayar wa aljanun nan kaidin su Allah ka kunyata su Allah karka ba su nasara Allah ka ruguza sihirin mai sihiri wanda aka yi don raba aure wanda aka yi don hana aure sihirin da aljini ya yi wa mace don kar ta samu miji ya zauna da ita Allah ka rubuta shi ya Allah duk wanda yake nufin bayinka da sharri Allah kamar bayar masa da sharrinsa masu sace shinkafan mutane Allah kamar musu da kai masu sace sacin waya Allah ka fallashe su ya Allah ka tona musu asiri Allah karka ba su kwanciyar hankali duk wanda yake sace wayan bayinka Allah karka ba shi kwanciyar hankali Allah ka sa ya dinga firgita cikin bacci Allah ka hana shi kwanciyar hankali Allah ka sa ya zama abin kyama a cikin mutane ya Allah ka kaskantar da su yadda suke bata bayin kare a cikin watan ramadana Allah ka bata musu rai Allah ka kunyata su Allah ka ba mu lafiya shugabannin mu Allah ka su ga alkhairi Allah ka ba su ikon aiwatar da abin da ka daura musu Allah ka bidda mu kunyar kiyama walhamdulillahi rabbil alamin muna da tambaya mai tambaya na cewa akwai wasu ranaku ne da mutum ba zai zuwa iyalinsa ba ko wani yanayi don ya ji ana cewa ba a so lokacin misali ranar layya ran sallah kar mutum ya tare da iyali ko in aka samu ciki dan zai zama dan fashi tunda ana ta zubar da jini wani kuma ana cewa kar mutum ya tare da iyali a farin wata kar mutum ya sa ga sunan dai akwai littattafai da suke da irin wannan na tatsuniyoyi abu ɗaya ko biyu zan faɗa aya da hadisi Allah maɗaukacin sarki ya ce mana nisa nisa'ukum harsun lakum an na anna shi'tum wa ƙaddimu me ma'anar ayar matanku gonakinku ne ku zo ga gonakinku an na cikin diyyar da kuka so a ina kake so a yaushe kake so wannan ya so ragare kai dai ka zo inda aka umarce ka iyakar ta ke annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mutum yana zaune sai ya gaba ta wuce sai ya yi sha'awar mace ya je tashi ya je wajen iyalinsa abin da ke tare da mai wucewa shi ne tare da iyalinsa to idan a lokacin a farin wata ne kuma ba sai ka ce wa hana mu dai gashi annabi ya ce ka je na ko kuma a lokacin layya wata matar da tana maka taurin kai tana kamewa sai ka kawo katon rago kayan ka mata don murna da farin ciki sai ta kira ka mai gida zo ni ma faranta maka rai sai ka ce yau layya ne ka sa akwai matan da sai an yi musu ce bane hankalin su ke saboda haka babu wani lokaci wai a ce lokacin tsakar dare a lokacin sallar asibani a a farin wata a a tsakiyar gida a rana kaza a wata kaza kwana kaza babu wannan a cikin addinin lokacin da aka hana ka ko dai ba ta sallah ko dai ana cikin wata ramadana kamar yanzu da yini a cikin yini ko dai ta ɗauki harami na aikin hajji ko umra ko kai ɗin ka ɗauki aikin hajji na umra ko umra a irin wa'annan lokacin an hana amma ko ranar juma'a ne ka shirya sha ɗaya ko sha biyu za ka je juma'a sai sai kwalliya ta tare ka sai ka sauke harami sai ka yi wankan janaba da na juma'a sai ka je juma'a na ba ta gane wa'annan tatsuniyoyi ne an manta da su tsawon lokaci amma ana so a jaddada su wallahi ba yi da amfani kuma babu kai ciki abubuwan da suke wajibabu da Allah ya daura mana ma nawa ba a samu an yi su an zo ana kawo mutane tatsuniya da sunan wai abin da ana so wani abu in kayan da zai zama barawo zai zama tantiri zai zama wane ne ga sunan ana ta kirgawa akwai littafin musamman da aka rubuta a irin wani ba yi da asali ba yi da asali ba yi da asali wannan kuma yana cewa akwai anguwar da ake irin taye-taye an tada su amma yanzu sun zo wajen suna taye-taye har yanzu a kwanan bayan har an kashe mutum a wajen eh to abin ne wai mutuwa ta shiga kasuwa ko a gaskiya idan hukuma ta zartar da wato rubuta wuri kamar yadda aka yi a baya a wasu wurare a gina wurin wani abin da zai amfani al'umma gaba ɗaya zama babu alamar wannan barnan a wajen shine magani amma idan aka rusa waje kuma aka bari sai ga an zo kamar da wasa da wasa za a zo a ce za a toya ko sai a a soya fara a yi mai sai ka ga an mai da wajen wata wato bataliya na ta'addanci wanda akwai bukatan lawanai da 'yan sanda na unguwa da sauran dattawan unguwa su haɗu su ɗauki mataki na abin da za su iya yi wanda ya fi su kuma su mika zuwa gaba wannan shi ne maslaha wannan kuma mijinta ne yana tozarta ta duka da kora ba abinci mai kyawu ba kuma don bai iya ba a halin haka in ta yi cewa ya yi wato in ta samu dama kenan a kan dukiyarsa tun da bayya ba ta fa'ida ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya cin mana banda maganan cutarwa da wulakantarwa wannan hakki ne shiga wanda Allah zai kama shi a kai idan bai tuba ba Allah ya tafaina qana kun fala tabghu alaihinna sabila inna Allah kana aliyan kabira idan har mace tana biyayya to bai halatta ba ka wuce iyaka kace zaka danne mata hakki ko wani abu ko da ta yi maka ba daidai ba akwai hanyoyin da addini ya nuna mana wallahi fa bona mu shuka hunna fa'izuhunna kai mata wa'azi ka kaurace mata in ya kai ga bugun kuma bugun zai yi amfani zai kai in ta bi ka ka karimi hanyar cutar da ita idan bai yiwu ba ka kira nata da naka a zauna a duba mai matsalar in bai yiwu ba sai ka duba za ka iya kai haƙuri da zaman da halinta sai ka zauna idan ba za ka iya ka zauna da ita da halin da take ciki kuma ka kiyaye dokar Allah ba a addininka ko ga lafiyanta rabuwar da ita shine aura idan ka zo rabuwa kuma ya aiki za ka lafi nisa'a an tafa tsalliko hunna na iddati hinna sai ka bi ka'idar sakin mata bisa idda ka jira al'adar da ya tafi ba abin da ya haɗa ku to nan ne za ka sake ta saki ɗaya kuma ka sake ta ta zauna a gidan gidanka ɗin ta gama ta. za ka kama ta tefane sai abinci amma ba za ta sa maka ba ba ɗaki ɗaya za ku zauna ba ko kuma in ɗaki ɗaya ne gidan kai haya kai ka bar mata gidan tunda ka sake ta kai ka bar gidan ka je ka zauna a wani waje sai ta gama idda iyaka za ka yi salamu alaikum ga ce ne in ta ce shigo mana in ka huce sai ka shigo in ka shigo shi ke na amma da auren addinin musulunci wallahi yana da daɗi ga wanda sun kiyaye ba hayaniya komai ana yi cikin nasuwa da lissafi in ta kama rabuwa ne a rabu cikin mutunci amma yarinyar da lokacin aurenta ka san irin yanayin da kake ka zo gidansu ya kake zuwa wajenta ko wajen iyayenta ko a unguwansu kana wucewa yanayin ka zai canza ko karen gidansu ka gani yana da daraja ko kuwa kanninta za ka kira su ka ba su kuɗi yayunta a yaya ina wuni kai kuma kai kai kamar sai gaba ba wajen yayar matar yayan matar ka ne to irin wayannan duk ka manta kawai don wani abu ya faru shikenan zagi walakanci duka yanzu in irka ce ake wa haka za ka yadda ir uwarka za a yi wa haka za ka yadda ba ka tsoron Allah ya jarrabe ka a lokacin da kai baka da ikon ka hana kuma ka zo ka samu ya da za a walakanta ta gashi Allah ya sa maka son da bibi ya ya same ka a dalilin cutar da irka ba ka tuna da wannan akwai wasu fa da Allah yake nuna musu wallahi akwai inda suka musu nuna wa 'ya'yan wasu gashi Allah ya nuna musu a 'ya'yansu su da kansu suke tabbatarwa abinda muka yi ne Allah yake mana to kai guji irin wannan ranar Allah ya samu dace muna cikin suratul tadabun za mu tashi fadin Allah subhana mun karanta za'amal ladina kafaru ba ba amma dai mu tashi akai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير الله جل شأنه وقدرته كيتوا زعم الذين كفروا كافرين سن زعم سن ريا سنة تيوا أن يبعثوا صوبة أتاد صوبة Allah ya ce ulka ce da su bala i za a ta da ku wa rabbi ina rantsuwa da ubangije na la tub'asunna lalle wallahi za a ta da ku thumma la tunabba'unna bima amiltum sallan kuma lalle za a ba ku labari bima amiltum game da abin da kuka aikata a cikin duniya cikin ayyuka mai kyawu ko mara kyawu wanda kuka yi a boye yana nan wanda kuka yi a bayyane yana nan wa zalika ala Allah yasir wannan abu ne mai sauki a wajen Allah kai ka sata kai zalunci kai yaudara kai wannan kai wancan ka dauka shikenan ya wuce ko kuma ka zo ka kama tarbi kana astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allah naji in ka tuba zai yafe maka amma na mutane kuma me zaka ce wa min at tawbati raddul mazalimi ko yana daga tuba mutum ya mayar da abin da ya zalunta akwai zunubin da Allah ba ruwan shi akwai zunubin da Allah ba zai bari ba naci in ka tuba zai yafe in shirka ne ka mutu akai ba zai yafe maka ba wanda ba zai bari ba kuma hakkin mutane wani fara ya ce ya rasulallah wa in kana shay'an yasiran ya manzo Allah abinda mutum ya zalunta din koda abu mai sauki ne dan ƙanƙani. annabi ya ce wa in kana qadiban min arakin ko da sun bitiyan wato ikin asuwaki ne wanda za ka ba da naira ashirin a baka kai asuwaki ko wanda za ka karya na maina kai asuwaki. sai na wani ya ajiye sai ka ɗauke ka je kana amfani da shi to a kiyama za ka zo da wannan aswaki kuma zai zama aikinka ne ba wai aswaki itacen za ka biya ba don alahira ba goge hakori to annabi ya kwatanta da asuwaki to ya wanda yake sakan wayan mutane ka sayar wayan dubu hamsin ka je ka sayar da shi naira dubu goma Ko bukatunsa suna cikin wayan ka bashi ka bata masa rai bacin ran mutum ko ba ta sata ba haramun ne a cikin ramadana kuma ka'idar da zan baiwa duk wanda yake sauraro na mai hauna fef idan ka hauna fef masu fef a cikin mai nafif ɗin ba mutum ɗaya ba ne kuna tafiya suka ce kai hakuri ka sauka ana akwai inda za mu je sauka kama na faifin sosai sun yi ta wannan lakanin ku rike duk inda suka ce sauka mun manta ka yi hakuri ga kudinka za mu je wuri kaza to sun yi ta ka rike na faifin karka sauka sai ka tabbatar ka jikinka komai lafiya kuma in za ka kawana haifu ka kamu da sunan Allah bismillahi don karfi maka sihirin su ce. to Allah madaukake ya summa la tanabba'un ma amil sannan za a baku labari abin da kuka aikata wa zalika ala Allah yasir wannan abu ne mai sauki a wajen Allah fa aminu billahi wa rasulihi ya ku al'umma ku yi imani da Allah da manzonsa sallallahu alaihi wa sallam imani da Allah shine al-imanu bi rububiyyatihi subhanahu wa ta'ala imani da cewa Allah shine mahalicci shine mai halitta mai kashewa mai arzikawa mai talautarwa in baka da lafiya shine ke baka lafiya in kana neman haihuwa shine zai baka kana neman aure shine zai baka yudabbiru al'amra yudabbiru al'amra min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanati mimma ta'uduna zalika ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم kuna su kuma yadda ni ma'aris ko sai na jawo ku zuwa sajida ko ku yi sajada ko ku wuce Allah madaukake ce ku yi imani da Allah wajen rububiyarsa wajen uluhiyarsa karka bauta wa kowa sai Allah in za ka yanka ka yi da sunan Allah kuma don Allah bisa abin da Allah ya shar'anta in za ka yi rantsuwa ka yi rantsuwa da Allah karka rantse da babanka ko kabarin kakanka ko arado ko annabi wannan duk ba rantsuwa bane man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut ko ka rantsa da Allah ko kai shi sannan kuma mu imani da Allah wajen sunayensa da sifofinsa sunayensa mu ambace shi da su walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha kuma mu roke shi da su wa rasulihi da manzonsa sallallahu alaihi wa sallam mu so annabi sallallahu alaihi wa sallam mu san shi mu san nasabarsa mu so shi fiye da kanmu da iyayenmu da iyalanmu da dukiyarmu gaba ɗaya mu so wanda yake son annabi sallallahu alaihi wasallam so na shari'a mu ki wanda yake kin annabi sallallahu alaihi wasallam mu yi kira zuwa ga sunnarsa fa aminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalna kuma ku yi imani da wannan haske da muka saukar da shi an-nuru huna al karim shine alqur'ani mai girma Allah madaukake ce wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kaga a can yace farko nuran a karshe mai ce nuran auhayna ilayka kenan haske ne yunawwiru Allah bihi al-quluba Allah yana haskaka zakata wa yunawwiru biha at-tariqa al-mustaqima Allah yana haskaka tafarki wanda yake madaidaici wanda yake inna hadha al-qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wannan al-qur'ana yana shiryarwa zuwa tafarki wanda yake mafi daidaita Allah ya wato imani da wannan al mai girma الإيمان بالقرآن يتضمن الإيمان يتضمن الإيمان بأنه كتاب منزل من عند الله تعالى وأن الله تكلم به سبحانه yana daga cikin imani da alkur'ani yadda da cewa qur'ani littafi ne saukake daga Allah Allah ne yayi magana da shi sannan kuma daga cikin imani da alkur'ani son alkur'ani da karanta shi da fahimtarsa da tadabburi da shi da sa shi cikin aiki da kira zuwa gare shi والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير الله مدوكي ينا سنيد أبن دوكي أي كتاوة أنا أكوي tsoron tarwa da kwaɗe tarwa in ka yi alkhairi Allah ya sani karka ji tsoro zai saka maka in ka yi sharri kuma ka kiyaye fa Allah zai saka maka na يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ويدخله جنات تجري من تحت تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الله maɗaukake ce yau mai jima'ukun ku tuna kuma wato da Allah da yake tsawatar da yana cewa ku tuna ranar da ya jima'ukun Allah zai tara ko liyau jam'i ga ranar tari da an kira kiyama da yawmul jam'i li'anna Allah yajma'u fihi al-awwalin wal akhirin Allah ya kan tara al'ummu na farko da na ƙarshe mu yanzu al'umman Nigeria ma dai yanzu aka ce mutanen o oh oh ina suke eh? ina suke babu sun tafi wanda akwai din kuma bai da amfani to ina 18 ina 17 ina wa'inda kafin ku je ma 19 din kafin ku aje 1 din ma ai akwai mutane a duniya ba wai babu ba to wannan mutane tun kama da adamu har zuwa ƙarshe ya ji maɓuɓu liyomil jam sai sa Allah ta kul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum kace musu na farko da na ƙarshe duk su abin tarawa ne zuwa ga lokaci da aka kayyade sananne shine lokacin kiyama yawma yajma'ukum jam a wannan rana Allah zai tara halittu gaba daya Allah madaukake ce zalika yawmut taghabun wannan ita ce ranar kamunga muka ce ko me ce ce kamunga wannan kalma ce ta Hausa wato Allah da ikon sa kowane halitta da aka yi ni da kai da mu da ku dukan mu muna da gidaje biyu kowa yana da gida a aljanna kowa kuma yana da gida a wuta kawai kai aiki ne in ka mutu a na aljannan ka dama ka na in ka mutu a na wutan gidanka na nan ba wai za a ce za a bai wani notice wani kai a kai hakuri gidan ba naka bane wani a a wannan a duniya kuka yi gida amma a lahira to dan aljanna yana da gida dan dan wato kowa yana da gida a aljanna kowa yana da gida a wuta to ranar da za a yi kiyama idan mutum ya zama dan aljanna to gidansa na wutan sai ya gadar wa kafiri da zai shiga wuta gidansa na wutan shi kuma ya gaji gidan kafirin na aljanna asalin kalmar gabnu shine tawaya kuma ana mu'amala da wannan kalmar a babin da abai wa shira al to wanda ya tashi ya shiga gidan wani ai ya rage wancan kai ma ka rage shi da ka shiga gidansa shi ma ya rage ka da ya shiga gidanka na wuta wannan shi ne alfabin wannan ita ce ranar tagabun sannan ɗaya fasarar yau mu tagabun shi ne ranar da kowa zai yi nadama wanda ya zai shiga aljanna ma zai yi nadama idan ka tashi aljanna ka ce ga ladan azumin da kai ga ladan biyayyen da kai wa iyayenka ga ladan sadakan da kai ga ladan sallanka kaka ta kai shi haka yake to ai ina ma da na yi biye da haka kaga kai na damar aiki ga na alkhairi ga shi ka gani amma kana so ina ma da ya fi haka wani yana da gidaje goma na haya yana da motoci goma na hawa amma kuma masallacin anguwansu babu kafin ba fanka mai kyawu ba janareta mai kyawu ba mai sai an ɗauki hula ana yawo shi ma sai jefa naira ɗari ko ɗari amma gidansa da janareta yake kwana to in ya ga ladan naira ɗari biyu da jefa a cikin hulan nan ta ce kai kai kai ina ma da na kawo janareton gida na masallaci ina ma da na canza kafet yanzu gashi na bar kafet ɗin ma ana kokowa akan gado da na kawo masallaci ai da na ci riba kaga yayi ya samu al-ghabn zalika yawmul taghabun wannan kenan wanda ya alkhairi ma yana nadama me yasa alkhairin sa bai biya gaba ya kake ganin wanda ya sharri kaga nadama sa tayi yawa wannan shine zalika yawmul taghabun kuma ran tashin kiyama babu wani dan aljanna da zai shiga aljanna face sai an nuna masa gidansa na wuta za a nuna masa ce kaga wannan gidan wutan nan gidanka ne sai hankalin sai fara da zai ce a'a ai yanzu ka ka tsira ai an nuna maka ne da ka kafirce wa Allah ga gidanka amma yanzu da kai imani ga gidanka sai ƙara murna da farin wanda yayi wa Allah shirka yayi kafirci shi kuma haka za a nuna masa gidansa na aljanna kaga wannan da ka bi Allah nan ne gidanka amma yanzu tunda baka bi ba to ga gidanka kai to a nuna masa aljanna sannan a kai shi wuta ya fi zafi a kan da an kai shi wuta haka wannan shi shine yawmut tazam wannan kiyama tabbas wannan zai faru Allah ya da mukunyar kiyama Allah madaukake ce wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah ya kade ta Allah wajen bauta wa ya'mal salihan kuma ya aikata aiki na kwarai aikin da akwai bin Allah akwai koyi da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam yukaffir ya sayyi'ati Allah zai kankare masa kurakuransa wa yudkhilu kuma ya shigar da shi jannatin gidajen aljanna ta min tahtiha al idanuwa suna gudana karkashin ta wannan rahama ce daga Allah subhanahu wa ta'ala ga bayinsa da suka yi imani da sauhi Allah ya zalika alladhi dhakarnahu lakum wannan da muka ambata muku min tafsir sayyi'at na kankare kurakurai da shiga gidajen aljanna wannan shine al-fawzul azim wannan shi ne rabo mai girma duk wanda ya gansa a gidan aljanna wannan ya haya Allah ya nuna mana faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata qad faz na'am والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار النار أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن يهدي قلبه والله بكل شيء عليم Allah subhanahu ya ce walladina kafaru kuma wa'annan da suka kafircewa Allah subhanahu wajen yi masa tarayya da bitin cewa kada ya tashi wa kadzabu bi ayatina kuma suka karyata ayoyinmu addallatu ala wahdaniyatina ayoyi da suke nuna kadaitan mu wanda kuma yake nuna gaskata manzancin Annabi Muhammad sallallahu Allah ce ula'ika su wa'annan wa'anda suka kafirce ashabun nari su ne abokan wuta ƴan wuta kenan khalidi na fiha za su dawo cikinta ai huludan abadiyyan dawwama na har abada ba wai akwai lokacin da za a ce ƴan wuta su fita a wuta ba in ka ga mutum ya fita a wuta to akwai wani imani tare da shi zunubin sa ya kai shi wuta Allah ya ce wa bi'sal masir wannan makoma ta munana tir da ita a ce makomar mutum ita ce wuta ai ko a taron mutane aka ce kowa an baje kowa zai je gidansa amma wani aka ce shi kurkuku za a kai shi ai abu ya ɓaci inda ba za ka je ka yi zaman kanka ba zama ba zaman ka ba tashi ba tashin ka ba ba abin da kake so za ka ci ba a nan duniya take an haɗa an raba ka da iyalinka da 'ya'yanka in sun zo ma sai dai su tsaya daga nesa da kana da gado da katifa yanzu kana cikin wani wani yanayi na kai ma baka san ina kake ba abinci sai ka zaba sai a kawo miyan kuka a bokiti wanda an daga lude sai yaukin nan ya bi mutum har tsawonsa haka yake ganin ido ne ba ji ba ne wallahi in ka ga miyan kukan sai dai ka ce za ka zuba a fata in an sa lodin an daga iya tsawon dagawan ka iya yaukin yana tafiya ba nama ba wake bai ji magi ba kawai dai lubricating ne za a yi kawai kamar grease ne ka sa ya wuce a makogoro don ya wuce ne amma wai ka ji wani abu daɗi ba shi ne wannan kuma za a kama maka lokacin da aka so ba lokacin da ka so ba me zai kai ka wannan prison din wani laifi kai a nan duniya wanda in ka ci firzin din zaka fita shi ma takaici ne ranka zai bashi a ciki me kake tsammani da furkukun Allah in mutum ya shiga wanda ba zai shiga ba ko ina wuta ne lahum min fawqihim Zularin minan nar wa min tahtihim ذلك الذي يخوف الله عباده يا عبادي فاتقون Allah ce saman su inuwa wuta ne kasan su wuta ne kuma katangan ma wuta ne kuma sun nemi taimako za a taimaka musu da tafasashen dalma Allah ya ce da wannan ne Allah ya tsoratar da bayinsa sai ce ya ku bayina ku ji tsorona ya kira mu da sunan bayinsa ya ku bayina ku ji tsorona yana son mu amma fa babu dangantaka Allah ya fi da mafi kunya Allah ya ce ma asaba min musibati da dai wata musiba ba za ta samu ba in har ta samu to illa bi Allah sai da izinin Allah al musiba mai ce ta musiba musiba ita ce duk wata aba da take wa mutum rai abin da zai bata maka rai a cikin dukiyarka ko ƴaƴanka ko a jikinka ko a garinka ko a jikin masoyinka duk musiba ce to masiba ba za ta samu ba a duniya in ta samu sai da izinin Allah Allah ya sani da hikimarsa da dibararsa ha yayi wannan hukunci za ga wani zai mutu mutuwar ta tashin hankali ne ga jama'a amma Allah ya sani shine daidai wani kuma kuna so ya mutu don mutuwan sa hutu ne ga jama'a amma sai Allah ya kyale shi hikimarsa haka ta hukunta ba da kuka iya yaron jariri yanzu ya aka haife shi yana kuka yana neman a sa shi nono sai Allah zare ranguwa ana neman kuma ya za a ba shi nono bai ga uwarsa ba gashi sun rabu a nan duniya sai dai alamira za su haɗu da jarrabawa tana zuwa ga mutum na musiba ma asaba min musibati musiba da dai ba za ta taba faruwa ba illa bi idnillah sai da izinin Allah amma me yasa haka Allah ya wa man yu'min billah ya hadi qalbi duk wanda ya imani da Allah zai shirye da zuciyarsa me ma'ana haka wanda ya imani da Allah zai shirye da zuciyarsa ma'ana in ka imani da Allah za zaka yarda wannan musiba daga Allah ka sami? Za ka ce alhamdulillah Allah ne ya ɗora ne. wannan shine wani yumin biLla ya haji qalba kan musiba a dukiya ce me qur'ani ya karantar da mu Allah ya ce wa bashir sabiri kai wa masu haƙuri albishir su wane ne alladina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sune waɗanda idan musiba ta sami suna cewa dukkan mu na Allah ne mu ga Allah ta mu koma ɗan uwa wannan kalmar ba wai faɗanta a baki kawai ake so ba ka tsawara ma'anar a rayuwarka ta yaya lokacin da kake cewa ni na Allah dukkanmu na Allah ne dukkanmu ga Allah za mu koma kana sane da cewa Allah yau ka ɗauki babana kana da ikon ka ɗauke ni ne? dukkanmu ma kana da iko ka haɗa mu ka ɗauki mata kana da iko ka haɗa mu ka ɗauki ɗana kana da iko ka haɗa mu inna dukkan mu lillahi wa inna ilaihi raji'un kenan wanda Allah ya dauka da wanda ya bari hikimar sa ce kada ka tada hankali ko wannan musiba kamar da muka faɗa ba sai mutuwa kadai ba bacin rai yanzu da yake sace sacen waya da muke magana ana sace maka waya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da nake waya wani sai yake zaba a rubutu ruwa lambo <laughs> wato wato na lura ni Allah ya kiyaye ni an yi min sau daya kuma Allah ya kiyaye ni na san satan waya yana da zafi hankalin mutum zai tashi shi yasa nake magana a ni an taba na ga mu eh a'a na biyar tibi kudi ne aka zare kudi a aljihuna mun tashi daga program wani ni na yi lecture ba an zo ana gaida da akrama kallama amma a lokacin jikina ya bani ina so in samu daman hada hannayen babban riga aha ashe su dibara su ba su barka ka kama bado in ka kama sai suka hana wannan hannun ya je bayan sai suka yi aiki da baya kawai ina fita sai na ji gefen ba nauyi kuma ba karamin kuɗi ba ne to na waya kuma na je taron aure ne ina tsaye da na kawai sai na ji babu waya zai ta ko a cikin mota ne na bari na zo mota ba waya da to a abin ya same na je wani aure daga wannan auren na tashi na wuce wani auren sai muna magana da mutanen sai nake yanzu a wajen aure kawai na gaba waya sai Allah ya ji kan rai Muhammad Abdullahi ya ce min ka buga mana na ta ah, mai amfani buga ah, ka buga mai yiwa ashe inda Allah ya rafa asiri mutane suna ta kira namban da yi yawa suna cewa muna neman malam waye sai suka faɗi mai nungwaya sai a nan ko Allah ya sa imani ya shiga suka san su ne wallahu a ina kira suka ce ai malam ka jefar da wayan ka a wajen aura wallahi har gida aka kai mu Allah ya saka wa inda suka kai da to abun yana da zafi to ka ji ba wayan ka aljihu ka je kai inna lillahi wa inna ilaihi raji duk abin da ya same ka musiba babbanta karamanta wannan kalmar ka koye ta karka dinga wato bakin rai wayo Allah waye waye yanzu misali aka yi mutuwa mata babanta ya rasu mijinta ya rasu ihu har ya faɗi ya suma waye waye sai can kuma lokacin da ba dibara sai to shikenan Allah ne ya kawo ba lada Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna as-sabr inda as-sadmati al-ula hakuri a lokacin farkon musiba za a yi an buga maka mota kafin ka fita mota sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan abin da Allah ya kaddara kenan sai ka dinga tunani to ya zan yi gyara ba waye waye sai ka je ka gani in za ka yafe ka yafe in ba za ka yafe ba a gyara maka wannan tsakanin ku amma a lokacin ka yi istirja'i yana ƙara maka imani Allah zai saka ka maka musibar kuma zai canza maka da abin da ya fi amma idan musiba ta faru mutum yana ihu wayyo Allah wayyo Allah wani kuma alhamdulillah wannan din yayi sauki yanzu a kasar mu wani ana masa mutuwa dukan kansa zai dinga yi wani birgima zai cikin kasa wani zai kama riga ya yaga wani kuma da ana yi a kauye sai ya sa riga bai bai musamman idan mutum matarsa ta rasu sai ya sa riga bai bai wani ya yi fishi dawa wani kuma da yana taje gashinsa sai ya riki tajewa wani da baya barin gemu sai ya bar gemu buzu a ganci sun jala ya kamun da yaro a sunna ka zama yadda kake yadda ka yi kwalliyanka ka yi sa riga mai guga ka eh, sa hulanka mai kyawu ka fita to in matar ka tara su a jana'iza ma a ganka haka yadda kake wanka sau biyu ko sau uku a rana kai haka yadda kake sa turare kai haka abdullahi bin umar faɗansa ya rasu ya yi wanka ya sa riga mai kyau da ya dawo daga jana'iza ya taje jage musa ya sa tunare ya nasa rawanin sa ya fita yana gaisawa da mutane a kai ɗanka su, rasu me zan yi nauyi ne da nake rike da shi Allah ya ɗauke min lada ne Allah ya kora min me zan yi a kai saboda haka mu yadda da abin da Allah ya wallahi yau ka yi aure yau aka kawo maka amarya gobe da safe ta rasu ka ce alhamdulillah Allah ya bani lada ɗawainiyan da ne na auren nan a kiyama zan tashi cikin waɗanda matansu suka mutu yana da nauyi amma yana da daɗi to ɗan uwa idan ma ba za ka yi haƙuri ma mai za ka yi ba ka da abin yi ba gara ka yi haƙurin ba idan ba ka yi haƙurin ba buƙatar ba za ta dawo ba ba lada ba abin da karanta amma an kayi haƙuri Allah ne faita wa bashirar sabiri albikir ga masu haƙuri in ji Allah a can gaba ta ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma akwai yabo da kirari gare su daga Allah akwai jin kai daga Allah sai to ula'ika humul muhtadun sune shirye wasu ma suna jira jarrabawa ta zo don su samu lada sai kuma kana gudu kuma maganin tashin hankalin musiba shine tsawwara musiba kafin ta zo na za faɗin wannan yau Allah ya baka mota kyakkyawa kana hawa da makullinka kana kaɗawa sawara zai yi wata rana ka shiga gida ka da babu motar ranka zai baki amma tun kafin ya zama babu ɗin ka sawara amma da ka fito sai ka ganta alhamdulillah a ce akwai ta ta ba mamaki amma in ka yi taswirin kana da hoton babu ɗin ran da ya zama babun wancan hoton zai sa zafi ya yi sauri in kana da abu ka tsawara rasawa in ka gaba ka wanda baya da shi ka tuna in kai ne a wajensa a zafin ranar nan da azumi wani yana ɗauke da zare da allura da su garma yana yawo da kafa a zafin ranar nan kana cikin mota da ac shi yana neman loma da zai sa a bakinsa sai kuma kana da buhun shinkafa a jingine ina ma da ka tsaya ka soke gilasin ka bashi naira ɗari biyar ka rage masa in ma ba ka yi ba ka yi masa addu'a yadda nake so in yi Allah ka ka sauka masa kana da lada ya kuma in kai ne ka fita a aikin nan ka zo kana tallan kayan kaga akwai zafi amma bai gagari Allah ba annabi ya ce kuɗin nan man yanshi minku ba sarai ikhtilafan kafira ba duk wanda ya tsawon rai zai ga canje canje da yawa duk wanda ya shekara sama da hamsin sittin saba'in ya sani mutane da a cikin sa yana gani talakawa suka yi kuɗi kuma suka talauce matalauta da suka yi kuɗi da masu kuɗi da suka talauce duk ya gani ko yana ciki ko baya ciki dai amma ya gani saboda haka duk musibar da za ka zo daga Allah da saninsa mu yi haƙuri da abin da ya zo kafin ya zo mu san cewa Allah yakan iya jarraba mu fatan mu kar Allah ya jarrabe mu da abin da ya fi kafi imani Da Allah ta man yu'min billah yahdi qalba wanda ya imani da Allah zai shirya da zuciyarsa sai ina zai istirja zai yadda daga Allah ne ya nemi lada na wannan musiba da ta same shi annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi yana cewa ajaban lil mu'min al'amarin mumin yana da mamaki la yaqdi Allahu lahu qada'an illa kana khairan lahu ba abinda Allah zai hukunta ga mai imani sai alkhairi ne gare shi a wannan hadisin ajaban li amrul mu'min ba in amrahu kullahu lahu khair na sabatu sarra shakara fa kana khairan lahu wa in sabatu dharra sabara fa kana khairan lahu in dadi ne kace alhamdulillah kana farin ciki alkhairi ne in musiba ce kai hakuri alkhairi wannan ba wanda zai samu sai mai imani kaga wannan wata rama ce Allah yake kora mana a duk halin da kake cikin riba ne ba kowa zai samu ba to mu kokari mu karfafa imanin mu kada ya Allah mu tauhidin mu don mu ci riba Allah madaukake ce kuma yumin billahi yahdi qalba na'am Allah madaukake ce na'am والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم نعم الله شيء مثلي نيغا دك القبر ما عندنا قبل نعم واطيع الله واطيع الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا فليتوكل المؤمنون الله جل قدرته يتي الله واطيعوا الرسول يا كو كبي الله كما كبي منزل الله صلى الله عليه وسلم بين الله ده بين منزل باسا ربوا duk wanda ya bi manzan Allah ya bi Allah man yuti rasula kada ku Allah duk wanda ya bi manzan Allah ya bi Allah a kada ka ce kana bin annabi ba ka tare da Allah ko kana bin Allah ba ka tare da annabi dole ka hada yadda ba zai yi a hada sallah da zakka ba a aqimu salata wa atu zakata ko haka ba za a raba tsakanin bin Allah da bin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam fa in tawallaytum amma idan kuka juya baya Allah ya sani cikin bayi akwai inda suke juya baya ba su bi Allah ba ba su bi manzon sallallahu alaihi wasallam ba me za su bi son zuciya? wani mabayyana akwai Allah din ba kwata kwata yana kafircin wani ya yadda akwai allah amma shi bai yadda akwai kiyama ba ga sunan da irin aƙidun su iri iri Allah ya ce idan kuka juya baya ku sani fa inna ma ala rasulina al-balagul mubin abin da yake manzon mu kan manzo shine isar da sako isarwa mabayyin al-balagul mubin Allah ya ce ayyuhar rasul balli ma unzila ilayka min rabbik ya kai manzo ka isar da sakon da aka sanar maka daga ubangijinka idan baka yi ba baka isar da sako ba sai ta wallahu ya'timuka minan na Allah shi ne zai kare ka daga mutane kuma Allah ya kare shi ai kafin ayan nan ta sauka akwai mai gadi manzo sallallahu alaihi wasallam akwai garin da annabi ya kasa bacci saboda mushrikai suna makirci a kansa annabi bai samu bacci ba sai can sai ji karan takobi a bayan katanga yace waye ne wannan sai sai ni ne wa me ya kawo ka yace na zo in yi gadin ka ya rasulullah Sai annabi ya samu nutsuwa ya kwanta ya barci har min shafi kuma annabi ya masa addu'a to amma da Allah ya saka da wallahi ya sima minan nas duk wanda suke gane sa annabi ya tafi tafi Allah ya riga ya kare to tunda saukar ayar kuma mu kai ba cikin masa ba an hadu an tura shi akan doki ya fadi an sa masa guba cikin abinci an harbe shi a sa ya kare an yi masa rauni a goshi amma dai ba su isa su cin ba sallallahu alaihi wa to aikin sa shine isar da sako amma ba ba to idan annabi sallallahu alaihi wasallam isar da sako ne akan sa kai kuma ina sawa akan ka duk mai wa'azi da yake sawa to ba koyi da annabawa yake ba ba a ci da zuci a wa'azi kai da kake wa'azi mai yiwa kafin ka fara wa'azin ya kake kafin maka san wa'azi mai yiwa kai ma kazalika kun gumin qabl famanna Allahu alaikum ko kai ma da ana wa'azin kana kyaman masu wa'azin kana jin haushin su kana da kadan kadan ka kaunace su da kadan kadan ka zaurare su sun ce sai kai karatu kai karatu har ka zo ka fara wa'azin ha shi kenan kuma ka ce mutane dole sai sun yi abin da kake faɗa kai a dole aka sa ka ka bi a hankali wani fa ba zai aiki da wa'azin da da kai ba sai bayan ranka sai ka bar duniya wa'azin ka zai tasiri a wajen shi Allah madaukake shi Allahu la ilaha illa Allah wannan lafzul jalala sunansa ne subhanahu wa ta'ala ba wanda aka taɓa kiransa da wannan suna Allah sai shi Allah la ilaha illa huwa babu wanda ya cancanta abauta masa bauta ta gaskiya sai shi subhana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun to ga Allah kadai masu imani su dogara wa ala Allah akan Allah ne kadai falyatawakkalul mu'minun mu'minin su dogara yufawidu umurahum ilay a dingina lamari gare shi ka dingina masa sai ka huta yanzu duk wanda yake sace sace da danne waye waye me yasa dibaran sa ya rike ba Allah ya rike ba ka da tawakkali an ce maka ga wannan shinkafa ka kai wa wane ha sai ka aje ka sa ci kuma ka rage ka diba kwano biyu ka rage an an baka buhu biyar ka kai uku an baka biyu ka kai daya me yasa kana ganin kana da bukata ne ba bari in rage in ci bari in rage in buya bukata kenan baka yadda Allah shine zai arzuta ka ba dibaraka ce za ta baka saboda ka sai Allah ya barka da dibaraka kai din kai din kana ganin ka samu kuɗi a da yawa yanzu na samu kaza ai da muka yi da batin wannan amon su ai kan duk kan duk ai ina koyo kai ta da zai ai sallah ka san mutane to shikenan ina koyo a sannawa a yadda kake yi kuma ba to shikenan lokacin zai zo ba wannan 'yan kuɗi da ka saka ba Allah zai harbe ka da wata cuta sai cutar ta nemi miliyan goma kai kuma abin da kake duk bai kai dubu ɗari biyar ba kana ji ba zai yi ba Allah ne fa yace da wanda aka zalunta la amsuran naka walau ba'da ni duk wanda aka zalunta Allah yace zan taimake ka komai tsawon lokaci malamai suna cewa akwai wanda zai yi zalunci ba zai ga sakamakon ba sai bayan shekara arba'in ya manta ma ya yi zalincin ko sai Allah fito da misalci ya ce to wannan kuma daga ina wani lokacin Allah ya saukar akan ƴaƴanka wani lokacin akan matanka wani lokaci akan dukiyarka wani lokaci akan jikinka bukata dai ka ɗanɗana abin da ka ɗanɗana wa mutane annabi ya ce abu biyu Allah yana gaggauta su zalunci da cewa iyaye ka ci mutunci iyayenka wallahi sai ka gani a duniya ka zalunci bayan Allah sai ka gani a duniya saboda haka wa ala Allah fal yatawakkal mu'minun dinnan mu'minun su fawwaza lamari ga Allah shine wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basir bil ibad يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم Allah madaukake ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani inna min azwajikum lalle akwai a cikin matanku wa auladikum hakan na akwai a cikin ƴaƴanku aduwwan lakum wanda suke makiya ne gare ku fahzaruhum ku kiyaye su wa in ta'afu amma idan kuka yafe kuka yi afuwa wa tasfahu kuka yafe kuka kawar da kawunan ku wa takbiru kuka gafarta to fa inna allaha ghafurur rahim Allah ma mai gafartawa ne mai jin kai wannan ayar saukanta asali akan muhajirai wasu sun tashi za su hijira sai matan su su yi kuka su taru su yi masa kuka wasu ɗayan su taru su yi masa kuka sai suka hana su hijira sai can tsawon lokaci masu ƙarfin zuciya kuma suka yi hijira zuwa wajen mazo sallallahu alaihi wasallam suka zauna suka koyi addini tsawon lokaci suka haddace wani bangare na alkur'ani da wayancan suka zo daga baya sai suka ga ƴan uwansu sun tsere musu da rata mai yawa sai suka yi nadama shine Allah yake to dama a cikin matanku da 'ya'yanku akwai makiya gare Allah kira masa bai ce matanku ba yace daga cikin matanku inna min lisab'i daga cikin matanku akwai makiyanku saboda haka wani matarsa ɗaya ce tilo ko makiyarsa wani kuma matarsa ɗaya ce tilo masoyiyarsa yanzu kamar jiya ne kuɗa su nake faɗa a kasa wata tana cewa an roƙa wa mijinta Allah Allah ya yalwata masa don ya kula da ita ya riƙe ta da kyau Allah ya buɗa masa tana wannan addu'a kaga shi ya tsira ai to Allah ya sa shi mai tsira da ita to wani kuma ba yana da mata hudu hudun duka qurratu ainin lahu yana shiga farin ciki wani kuma haf haf wani kuma a'a ga zero ya ɓace wani ne ya ce an ta kai mata biyu za ka shiga aljanna wato duniyar aljannar duniya ya ce da ya yi ta biyu ɗin don aljanna ɗayan ba sai ta zama wuta duk suka haɗu suka zama wuta to a cikin mata akwai makiya mace za su zama bala'i gare ka wajen hana ka bin Allah hana ka yin sadaka hana ka kyautatawa na kusa da kai za ta zama fitina gare ka idan ta kasa fitinan ka sanar za ta fitine ka ta hanyar yaudara ta hanyar zalintanka za ta aikata abin da za ta kai ka halaka a zaman kana son ta tana abin da sabon Allah ne baka yi saka yi magana idan ba nan ba kuma za ta sa ka ta hanyar da za ta sigirce ka in su biyu ne in su uku ne in su hudu ne ta yi maka sihirin da ba za ka ika kula da sauran ba sai ita kaga ta fi ka saboda ka fitinar mace yana da yawa walil hadisi baqiya insha Allah naga lokaci ya gabato zamu kai anan Allah ya sa albarka cikin abin da muka samu walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi Hello, boy. 好的，个明白。